ina kallon har zuwa yanzu ba a ƙara so lokacin da za a ce ba kaza ba kaza ba domin ba a yi kashi ɗaya cikin kashi uku na naɗaɗaɗan da za a yi ba saboda haka har yanzu da lokaci distinguished senator kawu sumaida ga ana shirin za a buɗe majalisa ranar sha uku ga wata ga kuma wannan gagarumin aiki da kuka ɗauko kun da ɗan takara kai ne ma gaba gaba wajen wannan ɗan takara sanata iyali. amma a lokaci dai muna jin ita jam'iyyar da suke da mulki a bangaren shugaban ƙasa su ma suna cewa ga ɗan takarar da shi suke goyon baya kuma har suna shawartar ku da cewa duk haɗa kai ku ta ku wannan ɗan takara saboda aiki ya fi yin kyau ku me yasa ba ku wannan tayi nasu a'a ba za mu karɓi wannan tayi ba domin kowane allazi da nasa amunu mu yadda muke kallon ƙasar nan da yadda ya kamata a gyara ƙasar nan daban da yadda su suke kallo saboda haka muna aiki ne a kan fahimtar da muka zo da ita wadda mutanen mu suka turo mu a kanta kuma me shiryar da mu da nuna mana abin da ya kamata mu yi shine kundin tsarin mulkin ƙasa da dokokin majalisa wannan su muke aiki da su amma ba wani mutum ba To mutane da yawa suna ganin cewa ita Najeriya kasa ce da take ta haɗaka ana kuma ƙoƙarin a samu wato kamar daidaito. Idan shugaban kasa ya fito daga wani bangare mataimakinsa daga wani bangare shi kuma shugaban majalisar ta sanatoci daga wani bangare shugaban majalisar wakilai inda da kake shi ma ya zama daga wani bangare. To sai ake gani idan kuka haka zai zama cewa kuma ba ba haka bane. Abin da ya kamata shine idan ma wannan za ka yi don tafiyar da gwamnati da kuma lura da al'amuran siyasa da ƙasa to kowane ɓangare sai ka yi shi a haka in ka ɗauki shugaban ƙasa ka fito da shi daga nan mataimakinsa sai ka fito da shi daga nan haƙƙinsa ya naɗa sakataren gwamnati sai ya sa a nan haƙƙinsa ya naɗa chief of staff sai ya sa a nan haƙƙinsa ya sa mataimakin chief of staff sai ya sa a nan ministoci ya dauke su ya duba duk yadda zai na dadan sa yi haka mu ma mun zo majalisa mun fitar da shugaban majalisa daga nan to sai mu dauko mataimakin shugaban majalisa daga can su ma house of rep sun dauko shugaban majalisa daga nan sai su dauko mataimakin sa daga can ba ruwansu ko kuma ba ruwan mu da cewa bangaren zartaswa ta fitar a nan wajen shi yasa ka ga asim banjo daga lagos shi ma speaker da zai sauka daga jihar lagos sama bata faɗo ba aka yi lami lafiya aka gama me yasa sai yanzu to amma misali a siyasance ana ganin cewa ita wannan jam'iyya ta apc mai mulki ita ce kuma take da rinjaye dai a cikin sanatocin ba ka ganin kamar wannan rinjaye wannan rinjaye za ta yi amfani da shi ne a wajen naɗa shugabannin majalisa amma kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce dukkaninmu mu ɗari da tara muna da iko da yanci mu tsaya zaben shugaban majalisa to ma ba mu yi hakan ba sai muka ce mun ɗebo a cikin yan apc ɗin muka tsayar saboda ta fi mai yawa da mutum tara ka gane kuma ta fi haɗakar ku yawa ke eh da mutum tara a majalisar mu ka gane to a ciki mun ɗebo biyu ga kuma mun hamsin me kake kallo kuma da akwai su da yawa da akwai su da yawa waɗanda za su fito su zo su zaɓe mu to kai da kanka a baya ana ganin cewa kana da tarihi na cewa kun shirya a tsayar da shugaba a tako wancan majalisar da ka fara yin wakilci ta majalisar wakilai har ma kun yi nasara wajen tabbatar da shugabanci wanda ba lallai shine bangaren zartarwa ke so ba to baka ganin kamar yanzu cewa tunda wannan shi ma ɗan siyasa ne irin ku zai ɗauki wasu matakai da zai sa ba za ku ci iya cin ba duk matakai mun shirya masa kuma yanzu ma na faɗa karkari ka ce za a yi amfani da ƙarfi wanda shine kawai ba mu yarda ba amma dan kiran mutum ka zo zo ka goya min baya duk wannan mun yadda, amma ka yi amfani da ƙarfi shine muka kira ga ƙasashen duniya da ofishin jakadancin su da duk cibiyoyin dimokuraɗiyya na duniya da ƙungiyar fararen hula su sa ido wasu suna wannan tunanin su gani kuma wannan muka ce kamar juyin mulki ne domin bambancin dukkanin tsarin mulki da mulkin demokradiyya ita ce majalisa idan ka je kai haka a majalisa ka yi juyin mulki sai a kama ka a ɗaure ka to yanzu da shugaban kasa zai gayyace ku ya zauna da ku kafin a yi zaman nan majalisa domin ku goya ɗan takararsa baya akwai yiwuwar haka? sai mu je mu zauna da shi sai mu shawarce shi ba wanda ba naka ba a cikin mutum 109 shugaban kasa mun yarda za mu yi aiki da kai a abin da zai ciyar da najeriya gaba amma bari mu je mu zaɓi wanda muke kallon shi ne daidai da mu To distinguished senator a lokacin da kuke ta wannan shirye-shirye na tabbatar da majalisar da aka zabe ku akai kai a nan Abuja. Ah, daga can mazaɓar ka kuma a Kano gashi nan yadda an fara gwamnati har an fara yin waɗansu nadana da mutane suna ganin cewa jama'ar Kano ta kudu sun yi watsi da waccan gwamnati sun goya wannan gwamnati baya amma sai ga su ma dai ba gwamna ba mataimakin gwamna kuma ba sakataren gwamnati. ina kallon har zuwa yanzu ba a ƙaraso lokacin da za a ce ba kaza ba kaza ba domin ba a yi kashi ɗaya cikin kashi uku na naɗe da za a yi ba saboda haka har yanzu da lokaci da haka yanzu kawo yanzu kai ka gamsu ni babu wani abu da aka yi wanda nake kallon ya saɓa manufar da muke kai